الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فالعبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقروتنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وعلى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب المساء والصباح أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sa da ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta laraba goma a watan Ramadan na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1440 wanda ya daidai da goma sha biyar a watan biyar na miladiya ta 2019 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah al-Qur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da zai gwargwado muna cikin sura ta uku سورة آل عمران زام تاشع كم آية تقوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله والله شديد العقاب نعم ثم قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كداب آل فرعون كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب لما أصر ابن نجران على الكفر والتكذيب واتباع المتشابه في آي الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء التعويل من الحق والخروج عنه توعد الرب تبارك وتعالى جنس الكافرين من نصارى ويهود وعرب وعجم فقال إن الذين كفروا بالحق لما جاءهم وعرفوه معرفة لا لبس فيها ولا غمول ولكن منعهم من قبوله الحفظ على المناسب والمنافع هؤلاء جميعا سيعذبهم الله تعالى في نار جهنم ولن تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا وبنجي سبحانه وتعالى har yanzu kamar yace idan ba a manta ba cewa wannan sura ne farkonta har zuwa ayoyi 84 za mu ji cewa tattaunawa ce munazara ce da muƙabala tsakanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a masallacinsa tare da kuma tawagar mutanen Najran ta mutum 60 ɗin nan da suka zo ‘yan mishan kiristoci wanda suke son su yi muƙabala ko su tattauna da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam don su tabbatar da uruhiyar isa lokacin da wannan tawagar mutanen najiran kamar ya ce gabata mun ji ayoyi guda tara har an shiga ta goma suna bayani akan hakikanin wane ne Allah subhanahu wa ta'ala wane ne kuma bawansa isa alaihi salam har yanzu waɗannan tawaga ta mutanen najiran sun doge sun ci gaba akan wato kafirci da ƙaryata Allah da manzansa da bin ayoyi shafi haika yace darasi ya gabata jiya domin neman fitina da tawili da fita daga gaskiya ga barin gaskiya don son zuciya ko wani biyan bukata tasu ubangiji maɗaukakin sarki cikin wannan aya sai musu alkawari na narko ya eh, alkawari na narko ga jinsin waɗannan arna kafirai na nasarawa 'yan mishan da yahudu da sauran larabawa mushrikai da munafikai da kuma wato waɗanda ma ba laraba ba suna rayuwa akan kafirci Allah maɗaukakin sarki ya ce innan lazina kafaru a nan su ne wafdu najiran a tawaga ta farko lalle waɗanda suka kafirta su ne tawagar waɗannan mutanen najiran da kuma yahudawan madina yahudu banu nazir da yahudu banu kainuka da yahudu banu kuraiza waɗannan dangogin yahudawa ƙabilu guda uku da suke madina da kuma mushirikan da suke makka na da sauran munafukai waɗanda suka yi imani na zahiri masu yi na baɗini ba su Allah yi wannan alƙawari na narko Allah ce innal na kafaru lalle waɗanda suka kafirce wa gaskiya bayan gaskiyar ta zo musu bayan sun ganta sun santa sani na hakika babu wani rikicewa ko rashin fahimta ko rashin ganewa a ciki kawai saboda bukatar su ko tsayawa kan wani matsayi nasu na duniya ko wata biyan bukata ta su ta duniya ko wani girma nasu na duniya da suke gaba zai tabbata ba in sun bi musulunci waɗannan gaba ɗaya Allah ya musu alkawari na narko na azabar Allah ya ce lantuguni a anuhun amwaluhum wala auladuhum min Allah ubangiji ya ce lalle faufau dokiyoyinsu da 'ya'yansu ba za su amfanar da su wajen Allah komai ba ba za su hana su cikin fadawa cikin wuta ‘ya'yansu ko dukiyoyinsu ba za su tare musu ko su kare musu azabar Allah komai ba sannan Allah ya ce wa'ula'ika hun wa ƙurin sannan waɗannan su ne waƙudun nar su ne makamashin wuta idan aka ce alwakud shi ne abin da wato za a hura wuta da shi ice ne ko ƙirare ne ko gas ne ko karanzir ko duk wani abu da za a tattara a sa wuta wutar ta kama shi ake kira wakud don haka su waɗannan sun zama su ne makamashi na wuta domin ainihin su za a sa wutar ta kama su ne makamashin ma'ana su yi wa kansu shimfiɗa cikin wuta da kansu Allah ya ce da wannan shimfiɗa kuma da suka yi wa kansu wacce take ita ce wato a cikin wuta ta wuta ubangiji maɗaukakin sarki har yau a gaba sai ya faɗi irin ɗabi'arsu waɗannan mushrikai da kashirai na yahudawa da mushrikan 'yan mishan da mushrikan ƙuraishawa da kuma sauran munafukai ba su ne farko a cikin al'umma ba wanda suka kafircewa wani manzo gabaninsu an yi waɗansu al'ummin wanda aka turo musu da waɗansu manzanni waɗanda suka kafirce musu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka da'abi ali fir'auna wallazi na min qablihim ubangije maɗaukakin sarki sela ya faɗa dangane da kafircin waɗannan mutane da kuma girman kansu da tsauron kansu da kafewarsu har sai azaba ta riske su ma'ana ɗabi'a ce da al'ada ta wato ali fir'aun ta fir'auna da ‘yan kan zaginsa haka Allah ya aiko musu manzanni guda biyu a lokaci ɗaya manzan Allah annabi Musa tare da ɗan'uwansa annabi Haruna alaihi amma suka doge suka tsaya akan kafirci har sai da Allah ya halakar da su kuma suka tafi wuta to wannan al'ada ta waɗannan wato mushrikai da arna da kafirai da suke rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran wanda suka bibiyo musu na cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'ada ce dama kafiran al'umman da suka gabata sun gabace su a kanta haka wato mutanen annabi no wanda ya shekara 950 yana wa'azi mutanensa suka kangare duk tsawon shekarun da aka yi ba samun mutum ɗari mai imani ba haka mutanen annabi hudu da ya biyo masa baya haka suka kangare haka mutanen annabi salihu suka kangare har sai da Allah ya kama su da azaba duniya tun kafin lahira Allah ya darkakar da su ya halakar da su ya rusa su a duniya sannan a lahira suka tabbata wato cikin azaba mummuna azaba ta har abada azaba mafi yankewa shi ne abin da Allah yake faɗa ce kada abi ali fir'aun kamar ɗabi'a ce da al'ada ce ta waɗannan kafirai kamar ɗabi'a ta al'ada ta allazi na min qablihim waɗanda suka gabace su waɗancan al'ummu da ka ambata Allah ce kazzabu bi ayatina sun ƙaryata ayoyinmu domin Allah ya ko musu da manzo da littattafai da manzanni wato suka kifa a khazahumullahu bi dhunubihim Allah ya kama su ai bi sababi dhunubihim Allah ya kama su ya darkake su ya halakar da su ba da zalunci ba ce sa Allah ce bi dhunubihim ba'un anan ba'un ce sababiya. kamar ka ce me yasa Allah ya halakar da su sai ga musu ta dalilin zulubinsu ta dalilin laifukansu wani iri ne zunubinsu wani iri ne laifukansu ko meye zunubinsu ko meye laifukansu meye hmm? ba wani abu za a faɗa a dunkule yanyi yi haɗa dukkan waɗannan in ka ce kafirci ka haɗa komai la zamba ba da kufur idan mutum ya kafirta kuma ba zai wani laifi ba a ce ka ɗauki alhaki ka yi zunubi ai tsuran kafircin shi ne babban uban zunubi shi ne babban uban zunubi na ƙarshe ko da kafiri bai yi komai ba cikin zunubin yake don kafircewa Allah ma'ana kangarewa ne da fanɗarewa ga mahalicin da ya halicce ka don manufar bauta ka kangare ka fanɗare ka ki bauta masa ma'ana sai ka zama ka butulce ka kafirci to wannan butulci da kafirci duk abin da zai biyo baya na zunubi ai wato akwai babansa a gaba shine kafirci shine Allah ya ce fa ahlakahum Allah Allah ya ce fa akhadhahum Allah sai ya ce bi dhunubihim ai bi sababi dhunubihim ba'un anan ba'un ce sababiyya ma'ana tana nuna dalilan zanubin su dan ka ji Allah ya halaka suka ce kai ba tausaya musu ba ko ka ce kai me suka yi sai a gaya maka abin da suka yi shine bi dhunubihim ubangiji ya ce wallahu shadidul iqab ubangiji kuma subhanahu wata'ala shadidul iqabi ne wato mai tsananin ukuba ne subhanahu ta'ala. ukubar Allah idan mutum ta fada masa sakamakon kafirci baka da wanda zai cece shi ko ya karbe shi ko ya fanshe shi ko ya taya shi na'am الذين كفروا جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم واحيا العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار نعم ثم قال تبارك وتعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبعث المهاد sannan ubangiji تبارك وتعالى kasancewar wannan ayoyi sun zo wato bayan wato yaƙin badar waɗannan wato kafirai musamman yahudawa da suke madina sai suka gaya wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama magana cewa kada ka rudu don ga cewa ka yaƙi wato ƙuraishawan maka ka ci nasara a kansu ka sani horon da yaƙi ya haɗa mu da kai za ka san cewa mun goge min iya yaƙi ba irin waɗancan mutane ba ne da ka fara haɗuwa da su wanda kuma ba su iya yaƙi ba san yaƙi ba ka ci nasara a kansu mu gogaggu ne mun ɓare a wannan wato fage to da abin da aka gaya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda fifiko da daraja da miza ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a kan sauran annaba da manzanni duk sanda aka gaya wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama maganar da ba daɗi ko ƙalubale Ubangiji ta baraka wata'ala ne yakan turo mala'ika jibril tare da wahayi daga saman bakwai zuwa ba da kariya da ansa wato ga waɗannan mutane da ba da kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka yi wannan barazana da ahir da fito na fito ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suna cewa mu mun iya yaƙi ma'ana su yahudawa suna gaya wa manzan Allah cewa yabaccin ya ci nasara a kan wato mushirikan ƙuraishawa ranar badar su fa ne a fagen yaƙi ba irin waɗancan ba sai Allah maɗaukakin sarki ya turo da mala'ika jibril da amsa da mai da martani na ahir ga waɗancan wato kafirai na wato yahudawa na banu ƙuraiza da banu kairuka da banu nazir ubangiji ya ce kullin ladina kafaru ai kullahum ya na sallallahu alaihi wasallam ka faɗa waɗannan kafirai ka gaya musu ka ce satuqlabuna kuɗin ma da sannu za a ci galaba a kanku in an zo yakin ko ma ba a zo yakin ba za a ci galaba a kanku a karya ku a kassara ku ku mutu kuma ku shiga wutar jahannam da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su ya ce ya ma'ashara yahud ihdaru min Allah mithla zarabin nazala yau quraish yawm badr qabla an yanzila an yanzila ma nazala bihim wa qad araftum anni nabiyyun mursalun tajiduna dhalika fi fi kitabikum wa wa wa, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa ya tattara su yace ya ku jama'ar yahudawa ahir ko goji abinda zai faru akan ku irin da ya faru ga quraishawa ranar badar cewa ku kauce kada irin wannan ta faru ta sauka a kanku bayan ku kuna da masaniya fiye da ƙuraisha wannan a cikin littafin ku kun san cewa ni manzo ne na Allah in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kun samu wannan cikin littafin ku kun samu alƙawarin da Allah ya yi da ku cewa za ku bi manzancin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama idan ya zo kun san wannan ku yi wannan alƙawari da Allah ya rubuta ya ba ku a littafi to a ku guji wato irin abin da zai faru a kanku cewa irin abin da ya faru ga ƙuraishawa guji ku sani satulabuna cewa kuɗin nan za a ci galaba a kanku matuƙar aka haɗu ko ranar haɗuwa ko ranar yaƙi ko ta rana ma da Allah ya kawo sakamakon wani dalili idan ka koma suratul hashri za ka ga cewa yahudu Manun nazir waɗannan ƙabilu na yahudawa guda uku da suke a madina da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya hijira ya koma madina sai kasance societin da yake a madina ya sha bamban da societin da manzan Allah ya fito daga cikinsa na makka a makka kalan mutane guda biyu ne a zaune babu na uku amma a madina an samu kalan mutane ɗaya biyu uku waɗanda suke har ma ka ce hudu kaga societin wannan ya bambanta da wancan kenan wancan zamantakewa ake tsakanin kalan mutane guda biyu tsakanin tsantsar muminai irin su na abubakar ne siddiq irin su na umar da sauran khulafa'ur rashidun da asharatul mubashsharuna bil da sauran sahabbai zama ne tsintsar mu'minai da tsintsar arna kafirai irin su abu irin su abu lahab irin su umayyatu bin khalaf da ire-iren waɗannan arna kaga ɓangare biyu ne kaɗai a makka tsintsar mu'minai da kuma tsintsan kafirai yanzu da aka koma a madina sai wannan wato gari na madina society da suke cikin wannan madina suke cikin garin madina sai suka canza sai ya zama aka samu ga yahudu banu naziri da yahudu banu Kairuka, da yahudu banu kuraiza dukkansu waɗannan yahudawa ne addininsu yahudanci suke bi suna da awar su masu bin annabi musa ne sannan kala na biyu masu ruwa irin nasu ga kuma munafukai waɗanda suke a zahirinsu sun zo sun ce sun shiga musulunci amma baɗininsu ba haka ba ne suna nan da kafircinsu irinsu abdullahi ibn ubai ibn salon da sauran dangogin abokansa masu aƙida irin wannan kaga kala biyu kenan ga tsantsar muminai da suka yi hijira su habban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga kuma tsantsan muminai muhajirai da aka samu a Madina can ka koma societin makka an baro waɗansu mutane wato masu wata aƙida ta bauta ta gargajiya su ne wato ƙuraishawa kenan domin su ibadarsu ta gargajiya ce ba da littafi suke yi ba yahudu da nasara ana kiransu ahalun kitabai ma'abuta littafi guda biyu don waɗancan suna da awar su riƙe a taura waɗannan suna da awar su riƙe injila su kuma mushirikan makka bautarsu ta gargajiya ce gunki suke bautawa ba su da littafin da ya karantar da su wannan kaga an samu kalan mutane hudu kenan a cikin birnin madina don haka da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira ya je madina sai wato ya kira waɗannan yahudawa aka zo aka wata yarjejeniya ta zaman amana cewa addinin musulunci baya ce da wani mutum tilas ka ba addinin da kake ko ka bar aƙidar da kake ka shigo musulunci sai da ganin damar ka da ka kai kai sha'awar musulunci ka shiga sai ka taho ka shiga don haka kamar yadda makiya musulunci suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zare takobi ya musuluntar da waɗansu dole wannan ƙarya ce sharri ne kage ne ba wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zare wa takobi ya musuluntar da shi dole domin ubangiji maɗaukakin sarki wato ya nuna addinin musulunci ba addini bane da wato ake shiga dole yace la ikraha fid dini qad ta bayyana rushd min al'ai, ghayy faman yakfur bit wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa lam laha wallahu sami'un alim Allah ya ce la ikraha fid ba a ɗaga wani makami a ce dole dole kana so ba ka so sai ka shiga addini ko ba ma guje ne ko kirista ko ba yahudi musulunci bai ce a yi masa haka ba don haka ƙila sai ka ce to di ya mummukan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi menene matsayinsu ya aka yi su kenan sai ka ce su waɗannan wato jihadu difa ne ko da difa ne yaƙi ne na kare kai ka bi tarihin ka karanta don haka karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake taimaka mutum ya gane ma meye musulunci waɗannan diyakukuka mutanen yaƙin badar da aka yi wanda shi ne babban yaƙi na farko wane ne ya taso daga maka ya haɗo runduna ta mutum dubu ya so madina don ya yaƙe su ba ka ce mushirikan makka ga an kamu ku hari musulunci ba ragon addini ba ne ce an kama ka hari ka mai wuyanka a tsari a'a ka fafata iyakai iyayenka in an kashe ka kayi shahada an ka kashe ka kashe banza wannan shi ne aƙidar musulunci ba ce kawai ka mai ƙauya a fille ma kai ba saboda musulunci shi musulunci yadda waɗansu ke ce addini ne na zaman lafiya addini ne wato na mutunci zaman ka lafiya karka taɓa shi ka ƙyale shi ya wata ya shi ma ba ruwansa da kai amma ka ce za ka taka shi za ka ɓarar da shi za ka ciskuna masa za ka matsa masa za ka sa lalle ma'abutansa sai sun bari to wannan kuma an ba su dama su kare kansu shi ne ake kira jihadi Shi ne wato dukkan abin da manzon Allah yi kenan yi a Badar kaga kawo hari akai a uhudu kawo hari akai a hazabu kawo hari akai dukkan gakokokan da manzan Allah yi kawo musu hari akai suka kara kansu kaga ba wai su ne suka tashi suka kai hari ba don haka da manzan Allah ya zo madina sai aka yi yarjejeniya da waɗannan yahudawa ya su je su zauna su ci gaba da addininsu amma musulunci zai ci gaba da da'awarsa mai sha'awa mai bukata ya zo shiga musulunci addini ne na kowa da kowa ba na waɗansu iyakakku ko ƙayyadaddun mutane ba cewa kuma cikin yarjejeniyar da aka yi da su duk abin da ya samu musulmi in wanda za a taimaka ne za su taimaka su ma duk abin da ya same su in wanda suke bukatar taimako ne za a taimaka musu sannan makiyan Yahuda ba za su zo su haɗa kai da musulmi ba su yaƙi yahudawa su ma magiyan musulmi ba za su haɗa kai wato da waɗanda yahudawa su yaƙi musulmi ba sannan za su biya jiziya da za a sa ta a baitul mali su kuma musulmi in sun je sun yaƙi sun samo ganima sai a kasa ganiman nan gida hudu gida biyar gida hudu wato gida hudu a bewa wato mayaka wanda suka tafi yakin da aka samu wannan ganima wanda ya tafi akan doki a bashi kaso biyu kaso nasa shi mutum da kaso na dokinsa wanda ya tafi da kafa a bashi kaso ɗaya, sauran kaso ɗaya na cikin biyar ɗinnan, sai a sa shi wato a cikin baitan mali shi ne donation ɗin da musulmi suka yi da wanda ya huda suka na jiziya aka aje idan wata bukata da ta shafi ƙasa ko wani ɗan ƙasa ta same shi sai a ɗiba cikin wannan bai baitulmali sai a yi wannan biyan bukata da shi isa sai runa umar yana halifa sai haɗu da wani dattijo ba yahude ya fita yana haƙi yana sauri sai sai runa umar ya haɗu da shi sai tsayar da shi ina za ka ce ai ina za ni musulmi kun ta mana da hankali an ce sai mun biya jiziya. lokacin da nake da ƙarfi ina aiki ina da fawa ina da abin biyan jiziyar nan yanzu kuma gashi babu ƙarfi ya tafi amma dan in zauna lafiya nake son in je in nemo dan abin da zan biya jiziyar nan sai sai dona umar ya ce koma gida ba mu yi maka adalci ba idan lokacin da kake da ƙuruciya kana biyan jizya yanzu ka tsufa mu ce sai ka biya jizya ka koma gida ka zauna banzan sayyiduna umar ya tura wato wakili ya ce a je a lissafa wato mutum nawa ne iyalinsa familinsa da yake ciyarwa a gidansa matansa nawa ‘ya'yansa nawa a rubuta a ga nawa zai ishe shi fansho a wata a dinga biyansa kaga fansho da giratuti na adalci yanzu kai kayi ritaya za a baka fansho da giratuti 'Ya'yanka talatin matanka hudu sai a baka dubu biyar wani kuma ‘ya'yansa uku matarsa ɗaya sai a ba shi dubu biyar ko takwas ko goma gwargwadon fasentar ɗin da zai samu kaga ba ai adalci anan ba kaga fansho da giratuti na musulunci sai dona umar sai ce aje a ga me zai ishi wannan gida a wata a basu ce yanzu kai ka daina biyan jizya fansho ma za a baka duk wata ka dinga wato ɗauka kana ciyar da iyalinka kaga akwai adalci a nan ko babu kaga akwai adalci cikakke da aka jiziyar da suka biya bata tafi a banza ba kenan don haka aka yi wannan maganar jiziya ga yace za ta zo ga yace za su bayar ga musulmi za su sa tasu ga abin da za a aiki da ita sannan wato idan wata matsala ta taso ta an sami kisan kai na kuskure za a buƙaci diya in a cikin musulmi ne za su biya diya idan a cikin yahuda ne za su biya diya don haka kowa daga cikin wannan ɓangarori guda biyu wanda haka ta faru a gare shi da ɓangaren zai taimaka masa wajen biyan diya sai kasance a wannan lokaci akwai wato su abdullahi ibn jahsh sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran tawagar mutum biyar su shida da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura su can kudancin maka tsakanin wato yaman da makka su gano wato ayarin wato wato ƙuraishawa da za su dawo domin wato daga fatauci su gano motsinsu da harkarsu sai ya zama suka haɗu wato cikin watan da yake ƙarshen wato watan rajab farkon sha'aban da 29 gobe sha'aban sai suka haɗu shi rajab yana daga cikin watannin alfarma da suka haɗu da waɗannan mutane tawagar wato abdullahi ibn al-hadrami wanda su ne ƙuraisha wanda suka taho tare da wato ayari na wato waɗannan fatake suka tare su sun suka haɗu da su ko daren 28 gobe 29 a watan wato rajab kenan rajab watan alfarma ne ko kuma yau ashirin da tara gobe wato ɗaya a watan sha'aban an fita watan alfarma a cikin wannan daren a tsakanin wannan sai suka haɗu da su sai suka yaƙi sai suka kashe su su shida ne sai suka kashe mutum biyu suka kama mutum biyu mutum biyu suka gudu suka zo daga nimar da waɗannan mutane wajen manzan Allah sallallahu Alaihi sai wato abin da ya faru sai mutanen makka suka samu labari ka ce to ai kaga domin har kullum in kai na kirki ne jira ake kai kuskure ɗaya an kai alkhairi 99 cikon 100 sai kai kuskure duk sai a gaya wa duniya duk a ga kaji abin da ya mutumin ko kaji kaji sai a yada amma duk wancan tara, kirki da abin kirki ba za a faɗa ba sai a yi kom a rufe baki amma kuskure ɗaya sai a yada dama kuskuren ake sa a gani sai aka ce kaji muhammadu ya haram ya san an haramta yaƙi a watan alfarma watan rajab ya tura an yaƙi a watan rajab ga shi ne yanzu an zo an kashe mutane a watan rajab kaza ka yi ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aje wannan ayari Da wanda a wanda kisar su doguwa ce ba a manta ba mun biyo ta cikinta cikin suratul bakara ya tsaro na ka'ani shaharil harami kitalin fi ƙul kitalin fi kabirun wasannin an sabilin lahi haram akubaru indalla walkufurin bihi walmasjidin haram wanda ubangiji maɗaukakin sarki cikin waccan aya sai aka zo ake sai ce to yanzu a je a yi fatawa mana a je a tambaye shi a tambaya karamakan lahu a ma ya halatta a yaƙi cikin watan alfarma ya halatta kaza kaza zan Allah dai sai Allah ya wahayi da wannan aya yas'alunaka ani shahril harami ƙitalin fihi suna tambayar ka dangane da a shahrul haram watan alfarma ƙitalin fihi yin yaƙi a cikinsu. su kun ce ƙitalin fihi kabir laifi ne babba amma akwai laifin da ya fi shi girma mutum ne wato ya wato wai a barawar rakumi ne yake zargin barawar zakara shi ne waye fi girman laifi ce to eh to amma su da suke cewa an yi laifi an yaƙi a watan alfarma su abinda suka yi na hana musulmi shiga makka su yi sallah a harami da kuma shirkar da suke munin wannan da laifin wannan aka gwada shi da wancan laifi wannan ya fi girma ya fi muni don haka wato laifinsu suka taka suka hango na wani to sakamakon wannan sai aka zartar za a biya diya ta waɗancan mutane shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tun da akwai wancan alkawari da yahudawa sai manzan Allah ya tashi da shi da sayaruna abubakar da sayaruna umar da abdurrahman bin auf sai suka tafi wato unguwar banun nazir unguwarsu bayan garin madina kaɗan na unguwarsu take suna ganinsa banza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo ta san harkar yahudanci da munafirci aka tare shi ya abal qasim yau kai ne a unguwarmu yau kaza kaza yau mun yi babban bako mu ai ya kamata aika mu zo ai ba kai ya kamata kai ta takakkiya ba kai wahala ka zo ai mu ya kamata ka aka tabar tabarma gindin katanga bismillah ya rasu a zauna wace bukata ake tafi a faɗa me yanzu a aiwatar yanzu a zartar kaza kaza bazan Allah ya bayani ya ce magana diya ce ta kilabiyawa guda biyu da aka samu wato kisan kuskure aka zo ku ba da naku taimako kamar yadda muka yi alkawari mu je a biya wannan diya aka ce ya rasu da laida sai aika mu zo ai sai a faɗa mana mu kawo bari yanzu nan mu je mu tattauna mu ga me za mu yi mu zo da bayani manzon Allah yana zaune tare da sahabbai a gindin inuwa ana shiga sai ajandar mitin ta canza sai aka ce to ga dama ta so ta samu fa ya zo har gida in kuka bari ya koma da rai ku ne wawaye shashashu da ba ku san abin da kuke ba dama ta zo yanzu da za a gama da shi sai akwai wani ana ce masa sallamu bin mushkam bin abi huqay shi sallam bin mushkam babban malami ne na al-taura sai ce da su un'un mm, mm, wannan ba shi ne ajandar mitin ɗinmu da muka zauna a nan ba ajandar mitin abin da ya kawo shi mu tattauna mu ga mai za mu yi mu taimaka wannan ajandar da ta shigo cewa a ɗauki mataki yanzu a kashe shi ba ita bace yace kuma ina gaya muku wallahi wannan mitin din da muke a daki bagganin muna yin sa a daki Allah zai turo da mala'ika ya tona asirin mu ya gaya masa sai aka ce akramakallahu ku kun saba da tsoro ku da an magana ku ce kun kun karanta a taura kaza kaza kun duba wahayi aje maganar wahayi aje a nemo wato shugaban 'yan damanmu na unguwa ya zo yanzu ga dutsen nika nan a jingina tsanin can ta bayan katanga ya sako masa da dutsen nikan ya faɗo ya fasa masa kai ya mutu an gama kenan da abin da za a yi an gama suna cikin wannan ba su gama ba Allah ya turo da mala'ika jibril ya gaya manzan Allah suna fitowa sai suka ga ma ba komai ce ai na gaya muku ya samu labari kuka ce ni ustazu ne kaza kaza kaza tsoro ne don haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya turo musu da wasiƙa ya ce layu jawuru na fil, madina, madinati abada daga yau ba za mu sake zama da su a madina wato a matsayin makota ba daga yau sai dai su tattara kayansu sai aka ba su sati hudu ko kuma sati biyu cewa duk abin da ka gaye maka a gidanka kake son ɗauka an baka dama ka loda ka ɗauka amma iya lodin raƙumi ɗaya ka loda ka ɗauka ka tafi da shi bayan sati biyu in ba ku fita ba to duk abin da ya same ku na yaƙin, wato ku kuka jawo kanku don haka sai abdullahi ibn ubai ibn Salun sai ji labari sai aika yahudawa shi abin da yake so ya samu kenan ce je a gaya wa yahudu banun nazir su zauna zama tamba inda za su zan tanadi matasa dubu da in za ka yi musu yaƙin ni kuma zan ba da zaratan matasa dubu su zama sojojin da za su kare su sai suka ɗan suka nemi zama sakamakon haka daga ƙarshe dai aka zo aka yi fata-fata da su aka fitar da su suka bar garin madina shi ne dalilin saukar suratul hashiri shi ya sa malamai wa wato ake mata sura da suna biyu suratul hashiri ko suratu banin nazir surar da ta tashi alkiyamar waɗancan yahudawa ko kuma suratu banin nazir su ne waɗannan yahuda na banin nazir idan ka karanta ta za ka fahimci haka ka karanta farkonta za ka ga ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa ne sabbaha lillahi ma fi ta wa ma fil wa huwa azizul hakim sai ce mai huwal ladhi akhraja alladhina kafaru min ahli kitabi min diyarihim li awwal al-hashr ma dhanantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa ataahum Allah min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil al-mu'minina fa'tabiru ya ulil absar ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار هركجي وجن أرشنت وجن سكيت ko gaban tsakiyarta kaɗan inda Allah ya yi raddi kuma ga waɗancan ga Abdullahi ibn Ubay ibn Salul nan ka irin nau'in fitar da suka yi suka fita wato tsuba hude sai ya fita sai ya tuna ai a gidansa akwai ƙatuwar bishiyar biro. ya fata musulmi za su amfana sai ya koma ya sare sai ya tuna ya fita ai ya bar ɗakinsa da taga bare ya je ya sare taga. shi allah ce ma a fa'atun min dinatin au taraktuha qa'imatan fa bi iznillah ba wani ɗanyen bishiya da kuka sare ko wani abu da ikon Allah ne wali yufzi al-fasiqi sai Allah ya tabar ya kaskantar da fasikai sai kun fita a kaskance shi kuma can ibn ubay ibn salu cikin wannan sura sai raddi ya zo a kansa alam tara ila allazina nafaqu yaquluna li ikhwanihim allazina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fiikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum Allah ya kare ta so yace wallahu yashhadu innahum lakathibun لئن قتلوا لا, لا ينصرونه ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رحمة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون أكي وأنشان منافقي ردي cikin waɗancan wato ayoyi cewa da ɗage kullum ana jira a ga taimakon ibin salulu ya kawo matasa dubu zarata mayaƙa har ne lukuri ya ƙure lokaci ya ƙure ibin salulu bai turo da ko ƙuda ɗaya ba Allah ya ce to in ya turo da su ma sai sun gudu ba abin da za su iya in ma ya turo muku da taimako sai an ci nasara a kanku Allah ya faɗi dalilai cikin waɗannan ayoyi to shi ne waɗannan mutane kaga sai suka yi wa manzan Allah barazana su waɗannan yahudawa cewa su ba sun iya yaƙi sun iya kaza kaza wanda gashi waɗannan abubuwa suka faru kuma suka tafi a kaskancan ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa cikin wannan aya kullin lazina kafaru ka faɗa wa ma'abuta kafirci satughlabuna da sannu za a rinjaye ku a fagen yaƙi ko a lokacin yaƙi a karya ku ku mutu ku wulaƙanta ku ƙasƙanta ku tafi wuta sannan kuma ku tattaru cikin wutar jahannama wato sharuna a tattaro da ku ila jahannama zuwa wutar jahannama wa bi'sal mihad tir da wuta ko mashin fiɗi ko shimfiɗa idan ta kasance wato wuta ce ta jahannama sai ubangiji ya ce me na lakum ayatun fi fi'atayn التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في sai ubangiji maɗaukakin sarki sai yake daɗa jawo hankalin waɗannan yahudawa domin bahaushe yana cewa da na gaba akan ga zurfin me akan ga zurfin ruwa ma'ana in ka zo za ka shiga ruwa ko ka iya iyo ko baka iya ba kana son ka ga zurfin ruwan inda wani a ciki yana tafiya ai sai ka gane ta ya za ka gane ba kai ne a ciki ba eh ya za a yi ka gane sai ka shiga ka gane ko za ka gane in wani ya shiga ta ya za ka gane to ba kai ba ne a ciki inda inda ruwan ya kama shi sai ka gane kai ma ɗin hakan take ruwa ya kawo masa kirji kai ma in ka shiga haka ne in ya kawo ya kai ma haka ne in ya nutsar da shi kai ma haka ne don kar a yi maka fitan kuturu wai shi fitan kuturu wata rana irin garin nan da yake sai an ƙetaro ruwa a zo a ci kasuwa ranar kasuwa kuma wanda ba su iya ruwa ba akwai waɗanda suke ƙetarar da su ko za ka samu ɗan kwale-kwale na jirgin ruwa ko gurin ba a samu cigaba ba kwale-kwale sai a samu irin ƙatan duman nan guda hudu sai a haɗa shi sai a ɗora mutane sai a tura shi da wanda ya iya ruwa wanda ba su iya ruwa ba ke nan suna kai sai a kai su gaci sai sauka su ci kasuwa su dawo an ci kasuwa an dawo an yi ruwa kogi ya kawo ya cika mutane an yi carko-carko babu masu hutu babu kwale-kwale babu kowa kai ka iya ruwa ba da ba can kogin ka aka yi aka kaka kasuwa kuma an yi ruwa kogi ya cika ka yadda ka shiga ka ba ka yadda ka shiga ba dole ka tsaya a gefen da haka kai kuturu da ka zo kaga mutane da an yi carko-carko a bakin wato gaɓar ruwa me ya faru ce dinnan ba iya ruwa ba aka ce ba iya bai ce Allah wadaran ya yi fada ya fada ya tuɗe daga shi sai gajeren wando ya ce mutum bi su dafa bayana an kai su in dawo mutum bi suka dafa bayansa aka tafi tsakiyar ruwa ya aka yi ya aka suka kwaci so kwace suka durmiya sai ya dawo da ya da ya ce bi su dafa ne aka ce na waɗancan ya ce san burwa in eh, ka yadda ka burwa to shi ne ma'ana karka yadda ka burwa an baka sani ba shi ne abinda Allah ya musu a nan ma'ana da jawo hankali ya ce ƙarƙa na tilakun fifi a tainin takata ko waɗannan yahudawa ƙarƙa na lakun ayatun fifi a tai kuna da aya kuna da babbar alama abin tsokaci wanda za ku hangi na kuma ya faru gare su fifi a tai haɗuwar waɗansu jama'u guda biyu da suka haɗu ranar badar kenan su ne wato jama'ar muminai tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da jama'ar kafirai waɗanda suka taho daga makka wato waɗanda waɗancan jama'a ta wato kafirai da suka taho wato daga makka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fita ba da sunan yaƙi ba ba da zimmar yaƙi ba ba da nufin yaƙi ba sai Allah ya ƙaddara yin yaƙin tun da shi asalin fitar manzan Allah abu sufiyan ya fita da rindina ta wato raƙuma na fatauci duk wanda zai taho daga makka ya tafi sham sai ya bi ta bayan garin madina ko ta cikin garin madina ya tafi sham mutanen wato makka ƙuraishawa wato abinda suke yi na na domin garin makka ba a noma na rani ko na damana sai a shekara bakwai ba a yi ruwan sama ba kuma garin sahara ne dama amma saboda addu'ar annabi ibrahim abinci baya yankewa a garin saboda fatake wasu tafi wato yaman siyo fataucin kayan abinci su kawo wasu tafi sham su yi fataucin abinci su kawo akwai lokacin da ake tafiya ƙasar sham a yi fatauci lokacin tafiya kada yaman shi ma in yayi fataken sai su juya can shine abin da Allah ya faɗa wato a a cikin wato su quraish ila fi quraish ila fi ash shita'i was-sayf waccan tafiya guda biyu ta lokacin fatauci a lokuta daban-daban lokacin rani da lokacin wato mazara ko damana ko kaka cewa waɗannan mutane sun tafi fatauci wannan ƙuraisha abu sufyan ya ja ayarin mutum ah, wato mutum arba'in wanda suke matasa ne ko yara ne da ƙuraishawa da kuma wato raƙuma ɗari an yi fataucin wato dukiya ta kayan masarufi za a kai makka Ba za Allah ya ce domin duk wanda ya hijira mutanen makka sun hana shi ɗaukar dukiyarsa ko abin da ya mallaka ya bashi sun ɓaci cewa yanzu ga dama a tara wannan ayari wannan dukiya ita ce suka ce bari su tafi su yi fatauci su haɓaka ta su tara ta su yaƙi manzan Allah da ita cewa su tare wannan dukiya su kalbe wanda asilinta ta su ce sai aka fita taron ayari amma sai Allah ya ƙaddara wani abu wanda ba shi aka fita don shi ba shi ne yaƙin badar da haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da zai fita sai ya fita tare da mutum 313 a watar waya da 14 a watar waya wato 317 ya fita da su daga cikinsu waɗannan mutane da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama mutum 82 ko 83 ko 86 muhajirai ne mutum 61 daga cikin ausu ne mutanen wato madina kenan mutum 170 daga cikin hazarar su mutum 313 ko sama da haka banzan Allah ba a yi wani biki wajen fitarsu ba ba zargi wanda bai fita ba ayari za a tare lokacin da suka fita ba shiri ba ne na yaƙi dawakinsu ma kwata-kwata guda biyu ne a lokacin dokin zubairu ibn al'awam da dokin kuma miƙidadu bin aswadin kindi su ne dokuna guda biyu tare da su sai ainihin wato raƙuma guda saba'in sai zama saboda tafiyar da za a yi sai a bayawa mutum uku wato raƙumi ɗaya in wannan ya hau ya aka yi tafiya da shi sai ya sauka wani sai ya hau a yi tafiya da shi sai ya sauka wani ya hau da haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ma su uku ne a kan nasa wato raƙumin da shi da saiduna Ali bin abi talib da kuma marsad bin abin marsad al-ganawi tare da shi abin nan banzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shugabantar da Abdullahi ibn Ummi Maktum ya zama liman ko jagora a Madina daga baya da aka je wani gari da ake kira Rauha banzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya turo Abu Abu Lubabatu bin bin Abdul Munzir Abu Lubabatu bin munzir ya dawo Madina ya jagoranci Madina kaga fita ce aka yi su kuma waɗancan sun fito da tawaga da shiri da yaƙi suka fito don abu sufiyan wato da ya ji labarin wato cewa za a tara hanya sai ya kirawar mutum mahayin doki mai tafiya wato ta ƙuda sa'a mai tafiya ba huta idan daga madina za ka je makka ka yi tafiya ka yada zango ga kwana a wannan lokaci tafiyar sati ce in za a yi tafiya ba dare ba rana tafiyar kwana uku ce sai abu sufiyan sai ya ɗau hayar wani da ake kira damdam bin amurul gifari sai ya ba shi wasiƙa ya ce ka yi tafiya ba dare ba rana ka kai ta maka ka ce lalle murai shawa su zo su kara dukiyarsu muhammadu zai tare mu don haka shi ne sai aka yi wancan gangan ko suka haɗo wato sama da mutum dubu mutum ɗari tara zuwa dubu zuwa dubu da saba'in a wata ruwaya a cikinsu wato suka ɗauko gogaggon zarata mayaƙa waɗanda suke wato mahaya dawaki sama da dubu uku kaga wancan mahaya dawakinsu ma mutum nawa ne mutum biyu ne zubair da maƙidadu bin aswadin wannan kuma wato sama da mutum wato ɗari uku waɗanda suke mahaya dawaki da kuma wato silke da makami wato da da takuba da kayan yaƙi da silke da sauran masu da sauransu sama da wato 600 kaga sun zo da shirin yaƙi da raƙuma ba su da adadi domin kullum a cikin tafiyarsu abincinsu da suke ci domin yadda manzan Allah ya tambayi wanda ya je hango su cewa kullum in za su ci abinci raƙumi nawa ake yankawa ka ce ana yanka raƙumi tara wataran rakumi goma kowane raƙumi abincin mutum nawa ne in raƙumi ya girma ya kai ya riƙa abincin mutum nawa ake da shi eh? mutum ɗari kowane raƙumi in ya girma aka soya namansa mutum ɗari za su ci su ƙoshi ko aka yi farfesun namansa mutum ɗari za su ci su ƙoshi don haka Allah yake cewa afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat da abinda Allah yake ce a kalla akwai izina a cikin sa to kada ka ce kada kai wa wato ayar shan ruwan tsuntsaye afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat basiru ba zuwa raƙumi yaya Allah ihalice halice shi ba sai ka wuce akwai aya cikin raƙumi laƙumi akwai ayoyi naman su in ya rika yana ciyar da mutum ɗari idan ya riƙa yana shan lita hamsin ta ruwa zuwa tamanin idan ya rika in ya sha ruwa sai a yi kwana biyar zuwa sati bai sake neman ruwa ba don haka yana nan da wannan ruwan shi yasa laraba suke kiransa safinatus sahara jirgin ruwan sahara lokacin shine trailer da idan za a yi lodi wato daga libya za a kawo kano lokacin ba trailer ba mota za a ɗauko kanwa ko wani abu kayan fatauci laraba su kawo kano da raƙuma ake yi laraba da buzaye da raƙuma suke sure abin fatauci domin raƙumi yana da juriya kuma raƙumi idan ka biyo hanya sau ɗaya da shi ko da daddare ne kuka wuce wato baɗin bayan shekara talatin ka sake biyowa da shi kai ko ka ɓata shi ba zai ɓata ba don haka masana raƙumi suka ce raƙumi yana da tunawa bai da tunani me bambancin tunawa da tunani eh eh akwai bambanci ko abu ɗaya ne me bambancin tunawa da kuma tunani eh Eh? da ya yanzu in ka zana raƙumi bayan shekara goma sha biyar kuka haɗu da ya ganka ya san ka taɓa zane shi in ka ga raƙumi ka ba shi abinci ya ci bayan shekara sha biyar da za ku haɗu da ya ganka ya san wannan ya taba bani abinci kaga ya tuna tunani shine irin abin da kake ka zauna ka tuna ka za ka tuka ka ware kira na dan adam wannan ba shi da shi amma yana da tunani ko kuma ka sake shi ya dawo ko kuma yanzu idan ka je wato za ka yi mamaki in ka tashi irin wato da ƙasar saudiya ka ɗauki yankin ƙasa wato riyad babban birnin saudiya ka shiga har inda ka shiga wato kuwait ka shiga wato irin su qatar ka shiga irin su dubai abu dhabi ka shiga a jama'ar ra'asar khaima irin wannan area ta wannan wurin akwai ya raƙuma daban-daban za ka ga mai kiwo ɗaya wani ya fito da raƙumansa hamsin wani da ɗari wani da ɗari biyu wani da ɗari uku duk za su yi kiwo a jeji ɗaya idan yamma ce za a dawo gida kowane mai raƙumin kowane mai kiwon in ya zo akwai karar da zai akwai ihun da akwai kiran da zai wa raƙumansa in ya kira iya adadin nasan ne za su zo idan waɗannan kuma ɗari uku ne suke kiwo a wuri ɗaya sai mai hamsin ya zo yana zuwa da ya yi yaren da yake kiransu hamsin ɗin nan za su fito daga cikin ɗari uku sai su bi shi kaga afala rona ilal ibli kaifa khuliqat akwai ayoyi da yawa a cikin wannan aya ce sa ƙur'ani malamai suka ce lahu usulubun ijazi yana da wani usulubi wani yare na ban mamaki na ilimi wanda yake akwai gogewa da wayewa da sanin duniya da lahira a cikinsa da haka waɗannan kullum suna yanka raƙumi 900 ko 1000 za Allah ya ce to sun kai adadin raƙumi wato goma ko tara sun kai adadinsu 900 zuwa 1000 kenan suka fito wannan mutum 300 Allah ya ba su nasara akan waɗancan mutum 1000 to mutum 300 ɗin nan da suka ci nasara akan 1000 ku yahudu banu kainuka da kuke ɗan tsadari ba ku bi ɗan ɗari kaza ba ɗan gomomi kaza kun ga an fatattake mutum dubu masu tanadin yaƙi masu cin naman raƙumi masu shan farfesu raƙumi masu makamai an fatattake su an kashe mutum saba'in an kama mutum saba'in sauran sun kai gida da kyar waɗannan mutum ɗari uku su suka yi kuma ba iya adadin su kenan ba suna da yawa in kai kana da hankali ya kamata ka yi wannan mai wannan fawon farazana. ka ce masa wato idan nan da kuka haɗu shi zai gane Ka kaga ai akwai hauka akwai fitan kuturu cikin harkar kenan wannan shine Allah ɗaukakin sarki ce kad kanat lakum aya kuna da aya kuna da abin gane a fi ne cikin waɗancan jama'u guda biyu In takata da suka haɗa filin yaƙi. jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jama'ar quraishawa yarawnahum mithlaihim ra'yal ayn Allah ya nuna wa wato su musulmi wato waɗancan kafirai wato ba su fi wato kaso biyunsu ba ma'ana ba su fi kamar ɗari shida ba su ɗari uku ne Allah ya rage su a idansu su ma Allah ya nuna musu su a idansu ‘yan kaɗan ne don kansu gudu tare da haka Allah maɗaukakin sarki ya baiwa wannan al'aƙalliya wanda Allah ya ce kan min fi'atin ghalilatin ghalabat fi'atan kasiratan bi izinin shi cin nasarar ba da yawa ba ne daga izinin Allah ne daga taimakon Allah ne da agajinsa in ka dogara da ƙarfinka da fawarka da mulkinka da kudinka da kaza-kaza in Allah bai baka nasara ba sai ka faɗi don haka shi cin nasara daga Allah yi sai ka nemi nasara daga wajensa shi yasa da Allah ya yi wa wato sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ranar Uhudu, albishir da zuwan mala'iku dubu uku da sauransu da suka ji daɗi sai Allah ya dan kansu dogara cewa yau muna da yawa akwai mala'iku tare da mu sai Allah ya gaya musu ne ya ce wa man nasru illa min indillahi ku sani amma nasara tana daga wajen Allah shine mai bada nasara cewa waɗannan wato jama'a ‘yan kaɗan ɗari ukun nan da ‘yan kai suka karya waɗancan Allah ya ce wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha'u Allah shi yake ƙarfafa yake taimaka yake agaza da nasararsa ga wanda ya ga damar baiwa nasara sai ce inna fi zalika lalle cikin wanda akwai abin tsokaci la ibratan akwai izina akwai tsokaci gawa la'ulil absar ga ma'abuta hankula ga ma'abuta basira ma'abuta wato tsayawa su yi tunani da hankalinsu ka haɗa hankalinka da ƙwaƙwalwarka da tunaninka da abin da ke hannunka na hujja ka gano kaza kaza ne ko kaza ba kaza ba ne cewa wannan wato izina ce babba da haka waɗancan yahudawa da suke yi wa manzan Allah hir cewa su sun ɓare yaƙi in an haɗu da su ba irin ƙuresha ba ne Allah ya musu a ahir ya ba da wannan misali da waɗannan mutane su ne mutanen badar wanda Allah ya bewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nasara a kansu lokaci yayi to alhamdulillah sai mu tsaya nan. muna rukun Allah subhanahu wa ya